shi kuma aka zo aka rike shi zuwa nasa ɗakin Allah sarki wannan kenan Anan nan muka dakata ta kuma ɗaura kawai don jin yadda za ta kaya kwana biyu da suka gabata masha Allah a ina ka samo kyakkyawan yaro haka sirikin naki ne da na yi alkawarin kawo miki a duk sa'ad da na koma gashi nan ya zo gare ki yau zai kuma dawwama a gurinki har mu ga abin da gobe za ta haifar Kallon rashin fahimta ta masa, tana kallon ɗan matashin yaran, yanzu wannan jikan falmata ne? Allah mai iko, ka gafa babu ta inda ya kwaso dangi, ikon Allah kenan. Idan kika ga babansa kuma, an ce ko yatsansa bai bari ba. Bai jin kwari umma a masa wanka, ga magungunansa ya sha, wannan yaron ɗan amana ne. ko fita daga nan ba a so ya yi ni ma yanzu fita zan yi na bincika idan da makarantar kwana ta yara zan sa a kai shi sai a hankalina sai hankalina zai fi kwanciya yaya ta kira shi a kausashe tana kallon cikin idanuwansa me ke faruwa ne me yasa ka kawo yaro hutu za ka ce kuma kar ya fita ka faɗa mini gaskiya fa na san halinka da ganganci ina uwar tasa wai ma ba neman yardar aurenta ka ce ka tafi ba auren ne ba ta yi ba auren ne ba ta yi ta baka kyautar yaro ko kuwa shiru yayi yana shafa kerarsa tambayar da yake jira kenan dama fiye da awanni uku da suka gabata ya gama tsara amsarta babu komai fa umma matsala aka samu ne ita da uban yaron Yau fin sati yake binta sai ta ba shi yaron. To, kokarin kwace shi yake yi da ƙarfin tuwo, kuma ya sace shi, shi ne ta tsorata, ta kira ni, ta ce na kawo shi gurinki, ki ajiye shi, ta dinga zuwa ganinsa jifa-jifa. Kai ka ji ɗan gufar ubar mutum? Da shi yana son ɗan nata ya bari ta haife shi a titi? Ina ba shi ya kore ta da cikin ba? Kai jama'a, yanzu don yarinya ba ta da iyaye da wani tsayaye sai a nemi a yi mata karfa-karfa? Kai ma yaya, na ce ka ɗauko ta, ta dawo nan gabana, ta zauna kunki, sai faman aikin ce mini, ai idan ka na kanta. Ina ido a nan, ga wani nan yana mata sintiri a gida, zai tada mata da hankali har an zo da ɓoye-ɓoye. to dan gwafar uban to dan gwafar ubansa ka faɗa masa yaro yana nan guri na, ya zo ya kwata idan ya haifi cikin uwa uwatai a'a umma ai fa komai ma ya kare tun da an kawo miki shi daga yau ba zai kara jinsa ba kuma ita dama burinta kar ma yaron ya san shi a matsayin uba to matsalar shi ne malamin yaron ne ma a makaranta har ma ya fara ɗaukar shi yana fita da shi yawo shakuwa ta fara kulluwa a tsakaninsu ta isa haka karyar zuciyarsa ta tunatar da shi haka ne kam ya isa uwa ce a gabansa har kuwa a tsokar da ke tsakanin kirjinsa baya jin daɗin ɓoye mata gaskiyar da ya yi to amma ya zai yi tunda har ya yadda da wannan ɗanyen aikin ai kuma ta faru ta kare mai akuya ya sai kura sai dai a yi ƙoƙarin yaƙi da duk wani abu da zai ruguza lamarin mamaki ɗaya ne a ransa har a yanzu da ya baro lagos ya taho nan makarfi cikin gidansu baya jin ko ɗigon nadama na mamayarsa kan abin da ya yi shi fa kan fati ya yarda ya sai da ransa kamar yadda ya sayar a yanzu wani abu ne suka aikata da fashewarsa daidai yake da a ɗauki jatumarsa zuwa ofishin 'yan sanda a tuhume ta da goyon bayan ƙazafin kisa ba ta ji ba ba ta gani ba sai dai baya jin hakan zai faru sai dai baya jin hakan zai faru tunda kawo yanzu bai ji nadama ba bai ji wani abu na damunsa ba kwakwalwarsa da zuciyarsa sun ba shi tabbacin daidai ya yi haka taimako ne ya yi idan har fatinsa za ta yi murmushi kan abin da ya yi to zai riko zai roki Allah ya kawo wasu hanyoyin irin waɗannan da zai zama silar farin cikinta abu ɗaya ne ya saka shi yarda da shirin abu ɗayan da bai taɓa zaton zai iya irinsa ba shine soyayyarta gudun kar ya kara rasa ta a bayan ya jefa a bayan ya shafi shekaru bakwai yana yana jinyar sonta yana neman inda zai ganta To wace wauta ce a yanzu za ta saka shi kara yarda da wani ya shiga rayuwarta, wani da shi ne ya dasa katangar bakin karfe a tsakaninsu da ta hana shi samunta har kawo yanzu. Wani da ya tabbata idan ya matsa wa Fati ya san za ta iya manta baya ta ba shi dama ko don yaranta ya tashi da cikakken gata. Ya san ta sarai, ya san kuma burinta na duniya. Ya sani ko Dan Abbati ya girma ba tare da wani ya goranta masa rashin uba ba, za ta iya yadda ta aure shi don su zama a muhalli guda. To shi fa wannan ne ba zai taɓa bari ya faru ba idan har akwai sauran bugu na zuciyarsa a tare da shi. Banda kaddara bai ga mahaɗarsa da garin Lagos ba, da zai je can har ya haɗu da ita bil'akas. ba fa aiki ya kai shi ba ɗaurin aure ne suka je na abokinsu ba fa bikin ne ba fa bikin ta je ba a gidan mai da suka tsaya domin cika motarsu ya ganta ba fa fitowa ya yi daga motar ba murya kawai ya ji irin tata tana ba da umarnin a cika mata motarta a jikinsa ya ji ita ce a cikin mafarkinsa ya sha ganin inuwarta yana shaidata ko da yake buɗe motar ya fito zuciyarsa ba ta masa karya ba kamar yadda mafarkinsa bai masa karya kan shaida idanuwanta ba itan ce dai a gabansa cikin kyakkyawar surar da har gobe ba ta bar fitowa a saman fatar idanuwansa ba tana masa gizo to har ma ta da shi har ta iso gabansa cikin farin ciki tana mai riko hannayensa idan har ba wani lamari mai girma zai faru a tsakaninsu ba wanda baya Ta ba ba aure ne? Shin menene haɗin biri da gada? Don haka ko me zai faru ba zai bari ya sake rasa ta ba ko da kuwa za a ba shi zaɓi tsakanin numfashinsa guda ɗaya tak da ya rage masa a duniya da talaucin duka duniyar zai zaɓi talaucin ne akan dai shi ya rasa ta ba kuma laifi ba ne don ya yi wa zuciyarsa abin da take so ta hanyar aikata ba daidai ba kowane mutum da irin nasa son kowane mutum da irin nasa son ran akwai kuma ta inda yake gazawa ya yarda irin tasa gazawar kenan a kan santa kuwa a kira shi mahaukaci ma ko a rigar jikinsa ba zai dame shi ba umma ma sai dai ta yi hakuri laifi ne ya riga da yayi Wani yar ya ji a jikinsa don haka da sauri ya waiga jin kamar akwai wani tsaye a zaurensu yana leƙensa bai saurari abin da umma ke cewa ba ya ruga da gudu zuwa wurin wajen zauren sai dai kuma wayan bai ga kowa ba babu ma wata alama da ke nuna wani ya tsaya a gun zuciyarsa ta buga da karfi da ta kara bashi tabbacin tabbas akwai wanda ke bibiyarsa ba wai wannan ne na farko da ya ji a jikinsa ba tun a ranar da ya shiga lagos ya haɗu da ita kan maganar yaran, har zuwa lokacin da aka ba su yaron a matsayin gawa har a sa'ad da ya tone kabarin ya ɗauko shi ya masa allurar da ta farfaɗo da shi yana ji a jikinsa wani na bibiyarsa idan kuma ba idanunsa ke zargin ke zaginsa ba ya kula da wata jar mota da duk inda ya shiga zai ga irin ta sak a sa'ad da ya shigo makarfi ya ɗauka shi kenan kowaye ma zai haƙura tunda tafiyar da ke tsakanin lagos da makarfi ba kaɗan ba ce da za a jure binsa haka yana sane ya dinga caccanja hanya ya kuma dinga tsayawa a duk wani masallaci ko 'yar kasuwa da ke kan hanya sai dai a yanzu tunaninsa ya canza da ya kara jin irin wannan yanayin tabbas akwai wanda ke bibiyar su ya kuma san duk sirrinsu sai dai to wane ne me yake so gare su abin da ya kamata ya fara ankara da shi kenan idan har wani zai gane abin da suka shirya babu amfani fa daidai yake da a ce sun yi shuka a idan makurwa tun da dai za ta bi shi ne duk ta tsitsige abin da aka dasa dole ya gano kowaye dole ya kiyaye duk wani abu da zai rusa musu shiri dole ya ɗauki abbati zuwa inda wani bai isa ya je ya gansa ba tabbas a gobe ma zai kai shi makarantar bai yarda da kowa ba anan kowa yana nufin har jatumarsa tsaya ki ji abin da ya faru tun lokacin da na ji kina cewa sagir abbati zai je makarantar na kudiri niyyar hakan duk lokacin da na ji kina cewa Sagir Abbati zai je makarantar, na ƙudiri niyyar hakan, kuma dama ai na ce miki ina da mafita. To wannan ce kawai hanyar da nake ganin mafitar a cikin ta. Sagir zai zaci ɗansa ya mutu, kuma shi ne sanadin mutuwar. Shin ko akwai wani tozarci da za a masa da zai yafe wannan? To fitar da na ce miki na yi zan je salon, ba can na je ba. kai tsaye gurin Dr. Peter na je, inda inda kuma na take sa'a a ranar zai bar ƙasar nan, ba kuma zai komo cikinta ba sai bayan shekaru biyu. Tambaya ta guda ce na masa, ko akwai wata allura ko kwaya da ake ba wa yaro da za ta mai da shi matacce? Ya ce da akwai anesthesia wacce ake yi a kowane irin na tambaye shi ko tana kai awa 24 hours? Ya ce a'a, sai dai idan ta tiyatar kwakwalwa ita ce za ta kai waɗannan sa'o'in. To a lokacin ne, fa na roke shi da ya bani allurar yadda ya kira zeolazin zan yi wa yaro da bai gaza shekaru takwas ba shi kuma ya ce a'a a dokansa ba a ba da ita ya fara lissafo mini illolinta na dakatar da shi da abin da ya ɓata lissafinsa na lokacin kamar yadda na ce miki kuɗi na iya samar miki da ko menene to a lokacin ma in ya ajiye masa cek ɗin dubu ɗari takwas ya tashi ya fita bayan mintuna goma ya dawo mini da duk abin da na bukata har da magungunan da za a ba wa yaron bayan ya farfado a bayan na fito ne to na kira yayanki na nemi ya zo ya biya jirgi kawai yayanki na nemi da ya zo ya biyo jirgi kawai bayan ya iso ne na masa bayanin duk abin da na shirya na kuma faɗa masa nasa aikin da zai yi da fari ya ce a'a saboda me za a wahalar da yaron idan kuma wani abu ya faru da shi fa to amma da na fara jaddada masa halin da kike ciki na tsoron kar sagir ya sace miki shi yaron sai ya amince ammi yaya na cikin mutanen da samun kamarsa a masoya sai an shirya saboda kaunarki ya yarda ya sai da ransa ya aikata koma menene shi da kansa ya je gidan sagir ya ɗauki motarsa ya shiga cikin makarantar ya jira ni har na zo na danka masa abbati ya masa allurar da shi aka tafi gurin gwada gangar jikin inda a nan ma sai da muka kashe makudan kuɗaɗe kafin mu samu a ba mu gawar a lokacin ba mu so har abin ya kai da binnewa ba sai dai kasancewar lamarin akwai 'yan sanda suna kuma bibiye da mu dole ta sa aka yi jana'iza inda yaya ya jira kowa ya bar makabartar ya haƙe kabarin ya fito da shi a lokacin da sauran mintuna goma a awanni biyu su cika to daga nan ne ya wuce da shi kai tsaye zuwa makarfi na ce ya danka shi a hannun umma ya kuma saka shi makarantar kwana a can har zuwa lokacin da kome zai nutsu za a manta da lamarin sagir sauke jaridar ta yi daga gaban idanunta ta mai da su galinda amma baki ki dabara ba ba har haka nake nufi ba yana da ‘yan uwa da iyaye da nake ganin girmansu da a ce babu Datini tuni ni na fara aikata irin haka kai da ma da ma ba san shi ba ba zan so zama salar zubar hawayensu ba tunda su ma ba su zama salar nawa ba kai ni kam na shiga uku yayansa ya karya mini zuciya anya kuwa zan iya za ki iya sai dai kuma idan akwai wani abu nasa a ranki na ɗauka mun kare maganar nan kamar abin kirki ke shirin zama na kina shirin zama da shi na tsiya na ɗauka haka kawai zan miki ki gane muhimmancinki a rayuwata na aza idan baki manta ba ke kika ce mun burinki kina so ki ga ya tozarta ina zaton ke ce kika ce mini kina so ki masa abin da har abada ba zai manta ba sai na ce miki so nake a kashe shi sai na ce miki so nake na zama salar zubar hawayen mahaifiyarsa sai na ce miki so nake na ga rabin familinsu a asibiti ba kashe shi na yi ba ai idan har bai amsa laifin ba ba za a kashe shi ba ni na yi ne don ya karasa rayuwarsa a firzin akwai yadda zan canja lamuran idan kin so amma zama gidan kaso dole ne gare shi kina da rauni ammi ban taɓa zaton za ki ji ciwon abin arzikin da na yi ba ni fa don ki samu sa'ida na yi don ki manta da shi da abin da ya miki na yi kuma sai da kika tabbatar mini kina son ramawa kina son ya masa abin da zai tozarta to a yanzu rage miki hanya na yi amma shi na ce ba iyayensa ba ko to ai shi ɗin aka yi wa ya san da iyayen nasa yake ta darajar su darajarsu ya haike miki ya kuma kore ki kika haifu a titi wai duk kin manta har haka yake da tasiri a rayuwarki rinsa ido ta yi da karfi tana tunawa saboda sagir har rayuwa ta yi tsakanin rai da mutuwa tsakanin bom da bindigogi cikin taraddadin a kowace daƙiƙa za ta iya zama gawa a bawa ungulu namanta ta yi watan da da shi da tsohon cikin sagir ta yi aikin gini da tsohon cikin sagir take gudun ta ranta to me yasa yanzu take damuwa dan linda ta rage mata aiki yaya hajiya wata zuciyar ta ba ta amsa tabbas haka ne saboda su ne take jin ba daɗi ba wai don tana nadamar ba a kyauta masa ba Ko me ya faru da shi da abin da zai faru a gaban shi ne sila. A yanzu kam lokaci ne da za ta ture wasu mutane daga gabanta ta tunkare shi, ta ɗora daga inda Linda ta tsaya. Ba za ta taɓa bari wannan kwan ya fashe ba, za ta iya karar da kafatanin abin da ta mallaka gurin ganin Sagir ya wuce firzin an fara ba shi aikin fasa dutse da kwasar kashin abokanan zamansa kwatankwacin abin da ta yi ita ma idan riga ɗaya ce ta rage masa a duniya za ta iya cire ta ta bayar in har hakan zai iya karasa ruguza sagir sai dai abu ɗaya ne ya faru da ya fara dagula mataranta wannan lauyar mai zubin turmi idan ba su yi da gaske ba za ta iya rusa musu komai duk da ta san mai gano Abbati na raye a yanzu daidai yake a ce ya da rakumi ta bakin allura. Amma kan limda da Yaya sun yi wauta da ba su faɗa mata shirinsu ba. Da a ce sun faɗa mata tsarinsu, da babu abin da zai sa ta ɗauki wuka a sa'ad da za ta je makarantar. Idan har barista Zube ta gane hakan, to fa za ta yi amfani da wannan damar ta saka shakku a kansu. tsakanin ke da yaya waye ya shiga gidan sagir ɗin ni ce kin san lamarin sai mace ai shiru ta cike da taraddadi tana dubanta kin tabbata banda makullin baki taɓa komai a gidan ba ita ma tsayawa ta tana kallon cikin idanunta kai ban taɓa komai ba toilet kawai na shiga na wanke hannuna sai kika taɓa hand ɗin kofar zare idanuwa ta yi tana duban 'yar karamar fatin da ke zaro mata kuskurenta ko da yake ba mamaki idan aka yi duba da shekaru biyu da ta kwashe tana karance-karancen jaridu da mujallu dole ta samu experience kan kome tabbas na taɓa amma ai bana zaton wani zai kula sannan na tabbata shi ma ya shiga toilet ɗin kin ga idan ma da yatsuna a jiki zai ɗauke idan kuma ba shi ya shiga ba fa na san dai bai yiwuwa a ce banɗaki ɗaya ne a gidan ko linda abin da kike ganin karami a gurin 'yan sanda shine babba ki tashi ki je gidan ki samu tsumma ki goge duk wani abu da kika san kin taɓa kafin wancan turmin ta riga ki isa ta tana miƙewa cikin jin zafin kuskuren a lokacin ne kuma idanunta suka sauka kan kunnanta ta kara buɗe su kafin ta isa gare ta da hanzari tana taɓa kunnen ki ce mini a can kika yada bari marki tagwal a'a gata nan ta furta tana shafa kunnan da sauri ta juya ga madubin falon zahiri babu barimarta kasancewar huji biyu gare ta ya sa sam bata kula ba ai da gudu ta yi ɗakin ta saman gadonta ta fara bincikarta, babu ita babu alamarta ko da take bari ma ba kankanuwa ba ce da za ta kasa ganinta goshinta har ya fara tsatsafo da gumin tashin hankali a haka ta ɗago tana sauke idanunta cikin na faɗime da ke tsaye bakin kofar rungume da hannayenta a kirji da ido ta tabbatar mata da a can ta jefar ta tuna lokacin da ta tuna lokacin da laɓule ya naɗe ta. Ta yiwu a lokacin ne barimar ta fita, ta yiwu kuma a cikin mota. Tuna mota ya saka ta wawurar mukullin ta fice a guje zuwa kasan gidan. Babu inda ba ta duba a cikin motar ba, amma babu. Haka ta taho har step ɗin beni tana haskawa nan ma babu. Na shiga uku, ammi tana can ya zanyi. Tashi zaki ki tafi. Fatan basirar taki ta baki dabarar gwada makullin gidan. Eh, eh, shine ma abin da ya kai ni toilet ɗin. Makullin na gwada a jikin sabulu yana cikin jakata. Bari na ɗauka na je Def Market na yanko mini irin a yanko mini irinsa. Sai na je na duba bari mata na kuma goge hand ɗin toilet ɗin. Ta furta tana karasawa jikin jakarta da ta fita da ita ranar. sai dai sai da ta fiddo da duk wani abu da ke cikin jakar ba tare da ta ga sabulun ba kin tabbata da wannan jakar kika fita fati ta furta tana matsowa kusa da ita zuwa yanzu kanta ya fara sarawa wallahi ita ce ya za a yi na manta to ina sabulun kar da yi a firgice ta dafe kanta idanunta a zare kar da shi ma na bar shi a toilet ɗin kai ba zai yiwu ba sai ka ce ‘yar kwaya a daidai lokacin kararrawar falon ta buga da karfi a tare suka kalli juna tamkar waɗanda ke tunanin azara'ilu ke jiransu a kofar a hakalin linda ta miƙe ta isa ga madubi tana duba fuskarta yadda karar kararrawar ke daɗa karfi haka zuciyarta ke shirin narkewa ta nitse a kirjinta tana buɗe kofar yaron gidansu da ke ba wa fulawa ruwa ya miƙo mata zungureriyar ambulan. Gashi wani ya bani a ƙasa, ya ce a bawa madam. Yana ina, yana miƙo mini takardar ya tada motarsa ya wuce. Ok, thank you. Ta furta tana rufe kofar. Fadime ta miƙa wa takardar, ta mata alamar da ta buɗe. Barke ambulan ɗin ta yi, ta zaro doguwar takardar ta hau warwarewa. Wani abu mai ɗaure kai shine Duk girman fefa, rubutun layi guda ne, sai wani katon zanen zuciya, an cika cikinsa da red pin. an zana kibiya a jiki. A can ƙarshen takardar, ta karanta abin da takardar da lissafin tunaninta ya saka ta zubewa da zaman 'yan bori. Kar ki damu, sabulinki mai hoton makulli yana amintaccen hannu tarka shi. ba zan da ya ce komai ba ya kana ce ku ci gaba da bibiyar ɗan salma don jin yadda za ta kaya kir wata karar ta sake cika dodon kunnensu a matukar firgice linda ta rantsa idanunta tana jin jikinta baya har sai da ta dangana da kujerar karshe ta falon tukunnan ta buɗe su tar a fuskar fadime da ke tsaye inda ta barta a cikin idanunta ta gane yanzu ko duniya za ta ba wa Linda ba za ta je ta buɗe kofar ba don haka ta saki takardar hannunta ta ɗauka takardar bayan Linda ta yi zaman 'yan bori ta taka a hankali zuwa bakin kofar ta buɗe wannan karon mai gadin su ne baki ɗaya ya miko mata zungureriyan ambulan ambulan ɗin da ta saka numfashinta ɗaukewa madam gashi wani mai bakar mota ya bayar ya ce a baki da kyar ta fisgo numfashin daga inda ya tafi ta ce ban gane ba ba yanzu nan niki ya bar gurin nan da irinta ba kwaminti biyar ba a yi ba waye ne wai ka san shi a'a ni ban ga san da niki ya zo nan ba don minti biyar baya bana kasan gaskiya na ɗan kewaya ban san waye ba yana bani ya ja motar ya tafi Ok to na gode, har ya juya ta kira sunansa da sauri. Timbo, kowaye ya kara kawo makasa ko irin haka, ka ce ya kawo sama ya same ni, ko kuma kawai ka ci kwaikwaye shi ka kawo shi nan gona. Ok madam, ya furta bayan ya yi shiru na ‘yan mintuna yana mamaki. A kujerar da Linda ke jingine, ta takure jikinta, ta je ta zauna tamkar wacce ƙwai ya fashewa a ciki haka ta hau warware takardar da ke fita da sautin bugun zuciyarta na san abbati yana raye karki damu ba wani abu zan yi da sanin hakan ba kawai dai ina sha'awar sauraron bugun zuciyarki ne a lokacin da za ki karanta abbati na raye smile kin san me nake so da ke ki duba jerin 'yan yatsinki guda biyar A na biyun ƙarshe, akwai wani kyakkyawan zobe irin na masoya. Wink, yauwa dai. To shi kawai nake so ki cire, ki saka shi a cikin ambulan ɗin da kika ciro wasikar hannunki. Ki sakko kasa can ƙarshen layinku, akwai drum da kuke juye shararku, ki ajiye shi a saman sharar. Kar ki yi mamaki, don na nemi abin da bai da tsadar kome. wannan zoben ya fiye mini duk wani abu da ke duniya tsada sannan ki duba daga gefen drum ɗin za ki ga kwalin giv to ki ɗauka sabulin da zai sada ki da nasararki na ciki sabulin da zai sada ki da nasararki na ciki na san ba sai na gargaɗe ki da ki abin da na umarce ki da ki ba kin san me nake nufi da abba tina raye kin san kuma ko zan iya yi kan hakan? JW Blisco abin da aka sa a ƙarshe kenan turkashi lalle turkashi so yake ta ɗauki zoben soyayyarta da mamuda da shi kaɗai ta gada a zamantakewarsu shi kaɗai ne kyauta mafi daraja da ta taɓa shiga tsakaninsu shi ne yau wani mai warin kwata ke umartarta da ta je ta jefa a bola mai kazanta ta gidajen da ke kafatanin unguwar saboda mujiya ta sha yi mata fitsari a kako. Saboda ita jaka ce marar hankali. To kowaye uban ubansa ma ya yi kaɗan balle shi kansa. Ya tuna mata ranar, ranar da har yau ba ta fasa mafarkin da ita ba. Dole take tana wanke masa kananan kayansa ya mamaye ta ya rufe mata idanunta my blood zo kika ga abin da na kawo miki abin birgewa ne da kaf cikin kwailayen samarinki babu wanda ya taɓa birge ki da irin shi ni kam ka kyale ni na gama wankin nan an jima baka ce za ka saka su Allah ba zan kyale ki ba ki zo ki gani kafin ya huce janta yayi har cikin ɗakin ya tsaida ta a tsakiyarsa kana ya isa ga wandonsa da ya cire ya laluba aljihun wandon ya ɗauko to ya rufe idanuwanki mana ban san ojoro fa rintsa idanunta ta yi tana murmushi shi kuma ya lalube hannunta ya saka mata ta bude idan da sauri sa'ilin da ƙyallin zoben ya cika mata su ba ta taɓa ganin zobe mai kyansa ba gashi ɗan siriri da sauri ta zira a hannunta ya kuwa zauna cif kamar ya auna ta goodness me ya furta goodness me ya furta yana ɗaga ta sama ya fara juyawa a ɗakin ban zaci zai miki daidai ba gabana na ta faɗi idan na tuna hakan ko kin san shi kaɗai ne zobe mai kyau da ɗaukar hankali a duk kasuwar ko kin san shi kaɗai ne zobe mai kyau da ɗaukar hankali duk kasuwar mai zoben kan shi cewa ya yi a shekara biyar bai fi sau ɗaya ake samun irinsa ba haka ko a zubbin zinari babu irinsa azurfa ce mai kyau fati ki rike ta amana ce zuciyata ce ina so ki dawwama da ita ko kin tsufa ki ɗaura ta a sarka a wuyar ki. ni wai idan mutum ya mutu ba a binne shi da zobe ko dariyar da ta tuntsire da ita ne ya ankarar da shi ba ta ɗaukar zancen nasa sirius Ni to ina zan san yadda ake sa wa gawa, ke Allah da gaske nake, da ana binne mutum da zobe, zan ce ke ma kar ki bari a cire zoben. Oke-oke tsaya ka ji yadda za a yi. Idan kana mini wankan gawa, da ka zo daidai yatsuna, za ka cire zoben, sai na gartsa ma cizo a kunne, ta karasa tana lalubar kunnensa, ta garsa masa cizon. ai da sauri ya dire ta kafin ta tashi ya bi ta ya danne ai da yake na ce miki ke za ki riga ni mutuwa ko to ni ne zan mutu na barki ka yi hakuri don allah na bacci je ka ne don ka dawo hankalinka na ga sai wani murna kake kamar wanda aka ba wa kyautar amarya dole na yi murna fati wannan ce kyauta ta farko da na wannan ne kyauta ta farko da ta taɓa shiga tsakaninmu sai dai ba irin ta na so ba wannan mai arha da sauri ta rufe masa baki tana kallon cikin idanunsa hannu ya sa a hankali ya ɗauke hannunta da ke bakinsa ki bar ni na faɗa ta yiwu daga wannan ranar ba zan kara samun dama irin ta ba abu mai matukar tsada da daraja na so ya fara shiga tsakaninmu sai dai wannan ma na ji daɗinta daɗi irin wanda na shafe shekaru ban ji irinta ba kin san me yasa ke furta yana kisin lumsassun idanuwanta saboda kuɗi na na siya da halali na ba da kuɗin imam ba a masallacin da muka yi sallah jiya ne a garin gombe wani attajiri ya sa a rabawa kowa dubu biyar biyar to nawa san ne na ɗauka duka na siya miki zoben da ko bayan raina ina rokanki da ki bar shi a hannunki ki bar shi ya dawwama a gunki ko da sarka ne ki da shi ki rataya a wuyan rufe bakinsa da ta yi da nata bakin ya hana shi karasa maganar kawai ya lalube harshenta yana karɓar sakonnin da ke cinkushe da su a cikin hannunsa ta raɗa masa kalmomin wannan zoben ya fiye mini duk wani abu da ke duniya tsada Allah sarki wannan kenan hawaye ta share tana tana kalmominta da ke cikin wasikar Wato kowaye ya san alakarta da zoben saboda ya san ya fiye mata duniyar, shi yasa sa yake umartarta da ta je ta jefa shi a shara. Wani irin cin mutunci ne hakan a gare ta? Wani irin kuma tozarci ne ga Mahamuda da ke kwance a kabarinsa? To amma waye ne? Me yake so da ita? Tun yaushe yake bibiyarta? Me yasa duk tarin gwalagwalanta bai nemi ta basu ba? ta ba shi ba sai zobe na azurfa ɗagowa ta yi tana sauke rinannun idananta cikin na linda da ta gama duba takardar a tare suka yi tambayar waye bilisko a rayuwarki a taron suka kara maganar ke fa nake tambaya ba mu san shi ba kenan amma shi ya san mu ya san kome namu ta yiwu har ranar da aka haife mu ya sani linda ta karasa mata a hankali tana tsiyaye ruwan sanyi a kof ta miƙa mata me kika yanke yanzu na ga me yake nema kowaye tabbas akwai alaka tsakaninsa da zuciyarki ya kuma san ki sosai sai dai abin tambayar shi ne yaushe har aka ɗauki jakata aka zare sabulun ban sani ba ban tsaya a ko'ina ba daga gidan Sagir, ban kuma tuna na haɗu da wasu a hanya ba. Ta yi shiru cikin zurfin tunani, Allah sarki wannan kenan. Ni kuma na nutsu don na huta, don haka sai kuma haɗa cikin littafi na gabatancin yadda za ta kaya. Na yi kokari har da karin time. Na kuɗin Salma, ku huta lafiya, ta dafa amanta da subscribe, kararrawar sanarwa.